radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa BOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro asalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma lafiya sai da kula. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 22 ga watan Yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan zulhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan Yulin shekara ta 2002 jiragen yakin Isra'ila kira F-16 suka yi gudan wuta a kan gidan sala shahaza wani kwamanda a cikin dakarun izuddin al-qassam rashin soja na kungiyar hamas a yankin zirin gaza da ke palestino yahudawa sun kai waɗannan hare-hare ne a cikin dare a lokacin da mutane suke barci harin ya yi sanadiyar mutane goma sha shida a ciki har da shi kansa shahaza da kuma matarsa da kuma ɗayarsa karama banda kuma yara ƙanana tara ne suka rasa rayukansu a harin kafin shahadarsa sala shahaza ya zauna gidan kaso na isra'ila har tsawon shekaru goma sha biyu da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan yuli na shekara ta 2003 sojojin kasashen amurka da burtaniya waɗanda suka mamaye ƙasar iraki a cikin watan afrilun shekara ta 2003 suka kashe 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein wato udai da kuma kusai a birnin mosul daga arewacin ƙasar irakin kafin wannan lokacin da udai da kusai sun fice daga birnin bagadaza bayan da sojojin amurka da birtaniya suka shiga birnin amma bayan da wasu na kusa da su suka shiga hannun sojojin amurka sun tona asiri kan wuraren da udai da kusai suke ɓoye daga nan ne kuma sai sojojin mamaya suka kai hari a wurin suka kuma kashe su har lahira 'ya'yan na saddam hussein dai suna da hannu dumu-dumu a ta'asar da mahaifinsu ya yi ta tafkawa akan mutanen ƙasar iraki na kisan jama'a da kuma musguna masu musamman ma dai waɗanda ba su amince da salon mulkin kama karya na mahaifinsu ba.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran kasashen rasha da kuma ukraine na shirin cimma wata yarjejeniya kan fitar da hatsin ukraine wani rahoton cibiyar nazari ta ƙasa da ƙasa ya nuna cewa larabawa na yanke ƙauna ga tsarin demokradiyyar ƙasashen yammacin duniya najeriya na duba yiwuwar haramta amfani da babura da haƙar ma'adanai domin yaƙi da ta'addanci to yanzu cikakkun labaran a wani lokaci yau juma'a ne ake sa ran kasashen rasha da kuma ukraine za su cimma wata yarjejeniya a turkiya game da batun fitar da hatsari daga ukraine shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antony guterres da kuma wakilan kasashen rasha da kuma ukraine za su halarci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasar turkiya an bayyana cewa yarjejeniyar za ta ba da damar fitar da hatsin ukraine da ya makale tun bayan da rasha ta farma wa kasar da yaƙi sannan kuma yarjejeniyar ta tanadi rage wasu matakai da kasashen yamma da amurka suka dauka kan takin zamani da kuma hatsin rasha shugabannin kungiyar tarayyar turai ta iyo e sun sanar da wani shiri na rage dogaro da iskar gas na kasar rasha yayin da ake fuskantar matsala game da samar da iskar gas din hukumar gudanarwar iyo e ta yi kira ga kasashe mambobin kungiyar da su rage yawan makamashin da suke amfani da shi da kashi goma sha biyar cikin ɗari tsakanin watan Agusta zuwa karshen watan Maris rage amfani da makamashin ba tilas ba ne amma shawarwarin da aka gabatar sun baiwa kungiyar ta iyo e damar tilasta su a yayin da aka shiga yanayin gaggawa na amfani da makamashi shugabar hukumar gudanarwar kungiyar Ursula von der Leyen ta bayyana kasewar iskar gas din baki daya da Rasha ke samarwa a matsayin wani lamari mai yiwuwa an fara samun rashin jituwa kan makamashi tsakanin Moscow da kuma Brussels ne tun bayan barkewar yakin Ukraine a watan Fabrairu wasu rahotanni da cibiyar nazari ta ƙasa da ƙasa ta arab barometer ta fitar a baya-bayan nan sun nuna cewa galiban larabawa sun yanke ƙauna da ingancin tsarin demokuraɗiyyar yammacin duniya nazarin da aka gudanar a ƙasashe tara da suka hada da masar tunisia da iraki da sudan da libya da jordan da lebanon da mauritania da palestino sun shafi mutane dubu ashirin da uku rahotanni sun rawaito cewa cikin shekaru goma da suka gabata musamman shekaru biyar da suka wuce mutane a kasashen larabawa a gabas ta tsakiya da arewacin afirka na ƙara shakku game da alfanun tsarin demokuraɗiyyar yammacin duniya kuma ƙara mazauna kasashen sun yi amanna cewa tsarukan demokuraɗiyyar yammacin duniya ba su dace da raya tattalin arziki da tabbatar da zaman lafiyar al'umma ba haka kuma ba sa ingiza gwamnati ɗaukar matakan da suka dace To ana shan waɗannan labaran ne fa daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Majalisar Tsaro ta Najeriya tana duba yiwuwar hana amfani da babura da ayyukan haƙar ma'adinai a faɗin ƙasar domin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Yayin taron majalisar da aka gudanar ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari, jami'ai sun nazarci batun haramta amfani da babura da haƙar ma'adinai a matsayin wani bangare na dabarun majalisar na yaƙi da ta'addanci da toshe hanyoyin samun kuɗaɗen gudanar da muggan ayyukan. bayan taron antoni janar kana ministan shari'a na kasar abubakar malami ya shaida manema labarai cewa gwamnati za ta gudanar da bincike domin duba yiwuwar hana amfani da babura da ayyukan haƙar ma'adanai musamman ma amfani da babura wanda shine abin da 'yan ta'addan suka saba da shi rahotanni daga mali sun rawaito shin karar harbe-harbe da fashewar wasu ababe a barikin sojin kati da ke kusa da bamako babban birnin kasar babu dai karin bayani a hukumance kan abin da ya faru zuwa lokacin fasara waɗannan labaran sai dai ganau sun ce sun ga jiragen sama na shawagi a sararin samaniya a yankin bayanan sun ce bayan shafi sa'o'i biyu na harbe-harben kura ta lafa to a fagen wasanni sabon dan wasan bayar munich sadio mane ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafa na afirka na 2022 tsohon dan wasan liverpool ya yi takara ne tare da edward mandi dan wasan senegal da chelsea da kuma muhammad salah na masar dan wasan liverpool karo na biyu kenan da dan kwallon tawagar kasar ta Senegal ya lashe kyautar bayan ta 2019 kuma tun lokacin ne dai ba a gudanar da bikin bayar da kyautar ba saboda bullar annobar cutar corona to jama'a karshen labaran duniyar kenan To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zama farawa da shirin nan namu koma noma. mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wasu labaru da suka shafi sauyin yanayi da tasirinsa a cikin nahiyar Afirka. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. noma da kiwo suna a matsayin babbar sana'a a cikin nahiyar mu ta afirka domin kaso 60 cikin ɗari na al'ummar nahiyar suna ci da kuma sha ne daga noma da kiwon kuma harkar noma da kiwo na baiwa nahiyar kudaden shiga da suka kai kaso 23 na jimillar kudin shigarta sai da duk da haka masana a wannan fage suna cewa nahiyar za ta iya samar da linkin kayan abinci har sau biyu ko sau uku akan waɗanda ake samarwa a yanzu ministan aikin gona na ƙasar demokuraɗiyar congo ya bayyana cewa muhimman abubuwan da suke kawo cikas wajen magance talauci a cikin nahiyar su ne rashin samun wadataccen makamashi da kuma rashin ruwa kuma su ne suke kawo nahiyar cikas wajen ci gaba da bunƙasa to da a ce dai za a yi aiki tukuru a cikin nahiyar domin wadata ta da makamashin kamar yadda ministan aikin gona na kasar da kongon ya ambata sannan kuma a tabbatar da cewa da akwai ruwa wanda za a yi amfani da shi domin bunkasa noma to da an ga gagarumin sauyi kowace ƙasa daga cikin ƙasashen nahiyar ta afirka tana da wata albarka ta musamman da ubangiji maɗaukakin sarki ya mata da za a iya cin muryarta a faɗin nahiyar sudan ga misali masana harkar noma sun bayyana cewa ita kadai za ta iya ciyar da ilahirin nahiyar afirka hamma abincin rara a fitar da shi zuwa wajen nahiyar illa iyaka ana fuskantar matsala ce saboda rashin aiwatar da ayyukan da suka dace ta fuskar samar da kayan aiki da ake da bukatuwa da su ministan aikin gona na ƙasar demokuraɗiyar congo nicholas kazadi ya kuma ishara da yadda ƙasar tasa take asarar dajukan da take da su da hakan kan jawo lalacewar muhalli shi kuwa shugaban wata ƙungiya ta kare muhalli mai suna global center on adaptation patrick bakojin ya yi imani da cewa tasirin sauyin yanayi yana taka rawa wajen rage yawan abinci da ake noma a nahiyar ya kuma kafa misali da cewa za a samu raguwar masara wacce ake nomawa da kaso 30 cikin 100 saboda wannan dalili dai na sauyin muhalli da yake faruwa a cikin nahiyar don haka ya ba da shawarwari masu inganci waɗanda suka haɗa da samar da iri na shuka wanda zai zama mai nagarta sannan kuma mai jurewa ƙarancin ruwa da iya rayuwa a cikin yanayi na zafi da sauyin yanayi yake iya haddasawa wata shawara da ya bar ta kunshi yawaita shuka itatuwa a cikin nahiyar da yin salon noman nan a tsakanin bishiyoyi saboda hakan zai taimaka matuƙa wajen yawaita abinci da ake nomawa a faɗin nahiyar wannan ƙungiyar dai tana kuma ƙaddamar da wata gidauniya yanzu haka domin samar da kudaden da za su kai dala amurka miliyan 20 miliyan 25 saboda ta yi amfani da su wajen taimaka wa ƙananan manoma ana son tara waɗannan kuɗaɗen ne dai domin ganin cewa daga nan zuwa shekara ta 2025 an taimakawa manoma ɗin domin ganin cewa sun tsada kafafunsu kuma sun ƙara yawan abincin da suke nomawa. To masu raro da fatan waɗanda lamarin ya shafa ya isa kunnuwansu kuma za su aiki tukuru domin ganin cewa an fitar da nahiyar afirka daga halin da take ciki na karancin abinci to a nan za mu dasa aya muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng slash radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya Shirin mu koma hannu ma kenan to kuma ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa daya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki. ciwon olsa kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na tumbi da na hanji kenan ke mai jambam kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwanaki wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin dumbin mutum ya yawa ciwon nan samun kamar ruwan batir ne a yana tare da sinadarin da ake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzyme masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu phosphatic enzyme suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abinci ne zai wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu ma lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a ga ma mutum yana bayan gida baki kirin to wannan shi ne ma bayani ka ke tafiya kan menene gyamban ciki ko kuma cystic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eto masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi yakan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi da mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da tsakuwar shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi to in yayi yawa ya kan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma hawa wato coffee kenan shi ma yana yana sa wannan al'amari kuma shi ma da rashin cin abinci a kan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma kila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da ba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son akalla ko na awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma kai breakfast lunch and dinner in aka ba da rata da ya dace ya fi alheri akan takurawa ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba so rata kan ya dinga zama ba ba daidaito a tsakanin wannan kenan malam. turkta wani alamu ne haka suke nuna mutum na fama da shi wannan ciwon na ulsa. na farko kaga akwai samun kwanafi ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka ah, wani lokaci sai kamar ya sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki ah, wani kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko-farkon alamun alsa tattaka oza na biyu kuma shi ne tashin zuciya Eh, tashin zuciya mutum ne jin yawo ya cika wani a baki wasu za su yi amai eh, in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai mai ɗan tsamu tsamu ka tsamun ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa eh, na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake kuma makoshin da yake saman tubi mace sai ya gitta wurin kafin ya shiga ciki cikin dumbin mutum saboda ciwo a kahon ya ta suya shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bari kirin kamar hannu an dama gawayi wannan gyamban ciki ne wato tartic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne kiran shi da a turance bleeding alsa to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya haɗiya ya gauri zafin ciki ba ya ƙara canja shi sai ya rikide ya zama bakin wani bai gane ma cewa jini bane zai ce kawai bayan gidan shi ya fi zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne har da ya ya canja ya zama baki ba a turanci muna kiran shi melina stew waɗannan kaɗan daga cikin alamun jambanci da na mala oh. sai kuma an likita yana dubawa in ya dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambanci cikin ya yi nisa wannan kenan mala. Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. A ana warkewa sosai kuwa. Ida kuma an warke din da aka samu rauni aka warke ai akwai tabo ko wurin da wurin da yayi tabo zai saurin tsagawa ko a fata kenan ke ji rauni ta samu skin ulcer wato rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulcer zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin ya sake dagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau da zai haddasa samun olsen tun daga fari so yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shine a ce mutum ya canza da biyar shi da in wannan cikin olsen ya tafiya ya tafi to ko waɗannan shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwon na olsa a shi da mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka kaji kawai ya dame ka kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka saka da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din to baki ma ya sha wahala ballantana hanyar cikin mutum sannan ya ji alamu olson a yi sauri a wurin likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo kan irin ci makan da mutum ke kamata yi ba tare da ya samu wani nan larurai da ake kiran na gyambon ciki ba wato wannan kenan ta takaice Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin sheshar namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A wani lokaci yau Juma'a ne ake sa ran kasashen Rasha da kuma Ukraine za su cimma wata yarjejeniya a turkiyya game da batun fitar da hatsari daga Ukraine. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kuma wakilan kasashen rasha da kuma ukraine za su halarci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasar turkiya an bayyana cewa yarjejeniyar za ta ba da damar fitar da hatsin ukraine da ya makale tun bayan da rasha ta farma wa kasar da yaƙi sannan kuma yarjejeniyar ta tanadi rage wasu matakai da kasashen yamma da amurka suka ɗauka kan takin zamani da kuma hatsin rasha shugabannin kungiyar tarayyar turai ta eu sun sanar da wani shiri na rage dogaro da iskar gas na kasar rasha yayin da ake fuskantar matsala game da samar da iskar gas din hukumar gudanarwar eu ta yi kira ga kasashe mambobin kungiyar da su rage yawan makamashin da suke amfani da shi da kashi goma sha biyar cikin ɗari tsakanin watan Agusta zuwa ƙarshen watan maris rage amfani da makamashin ba tilas ba ne amma shawarwarin da aka gabatar sun baiwa kungiyar ta eu damar tilasta su a yayin da aka shiga yanayin gaggawa na amfani da makamashi to ina ga kuma da haka ne ma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa ku tarbe ni a cikin shirin muna yammaci